سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيخ وذكرتمنا رياض الصالحين نا الإمام أبو زكريا النووي أيوة إن شاء الله لا مجال في نفس ومناسك باب المحافظة على الأعمال babu da ke bayani kan muhimmancin kiyaye ayyuka don ka fara aikin alkhairi ko ka maka na yin ka kada ka fara kuma ka dena. mun karanta ayoyi da suke bayani kan wannan a yau kuma insha Allah za mu shiga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke kan akan tabbata akan aikin alkhairi الإمام النووي وعمل وأما الأحاديث فمن أحاديث عائشة وكان أحب الدين إليه ما دار صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبله إذا ما حديثي فمنها نادى السنس حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها wanda من Allah ta في السواء cewa وكان أحب الدين إليه وفي dini الدين إذ هو ubangiji subhanahu wa ta'ala ma dawo masahibu wa alaihi wanda ne shi yake da goma a kanta. manzon Allah ta zama ya cewa wa kana abu dini ilayhi mafi koyon addini a wurin Allah ko addini da Allah ya fi ko ko ibadar da Allah ya fi ko ko aikin da Allah ya fi ko ma dawo masahibu wa alaihi wanda ne yin wannan aiki yake da goma a kanta. Bai ce wa kan sabaka fil babi qablahu ya riga hadisin ya riga ya abadin da ke kafin wannan babi wato cikakken wato ainihin hadisi a wajen babu a jami'ar tsari da sa'a wanda hadisin daga Aisha ne Allahu, anha mun karanta shi a baya ta sai annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kala alaiha wa inda tsohon manzala kuma ya shiga wurinta a tare da ita akwai wata mata kala sai ce man hadihi wa ce wannan mata قالت لك في هذه فلانة تذكر من صلاتها لتدعي وجهني في كيف فلان يدعي الله أنا أتوقع يصلي لي وما سواه قالوا فيما ذلك ما في مح كاني معنى مح كفر فكاني yace alaikum ma bima tuqitu ina koron ku ku yi ayyuka wanda za ku yi wato na bibiri karki wanda za ka iya wanda za ka dawo ma akan yake ko wallahi la yawan wa hatta kana yake na rantsi da Allah Allah ba zai dena ba ku lada ba har sai kun daina niki akalin kalman Allah ba zai kosa ba dangane da ba ku lada har sai kun kosa kun daina wato kun daina aikin lada sai Allah ya daina ba ku lada amma in ku daina ba Allah ta'ala ba kosa ba za ka ba zai daina ba ku lada to sai ta wakana a habbu dini ilaihi addinin da Allah ta'ala ya fito ko ibadan da Allah ta'ala ya fito ma dawo masahibu alaihi wanda ma abokin ke dawo ma akan hadisin Buhari da muslim wato ka riƙe wanda kullum kullum za ka dinga yi ya ce akan wata ran kai wata ran kuma kai da ce ba za ka yi kiyamun zai yi a ɗari amma gobe ba za ka yi ba jibi ba za ka yi ba sai ka ta kai Ba gara ka riƙe ko da raka'a ko hudu ne kullum kan yi ko raka'a biyu ko a goma goma wanda su za ka dinga wannan ya ci akan wata ranka sai an manta kuma sannan sannan ka tafi saboda kaɗan kaɗan ne tare da nan kuma fa'idan shi ne kullum kana tare da Allah kullum kana ganawa da Ubangiji kuma hannu a dokin ko awa ka kullum akwai sa'a ɗaya ka ware don ganawa da Allah amma sai kwana uku hudu ba yi ba ka manta da Ubangiji kuma yake kan ke da kullun yana yi shi ya fi a kan wata rage wata rage ya zo a ta a wata riwa na abu lamari da zai a tuwa mu kuma da kan ayyukan da Allah ta'ala ya fito su ne waɗanda za a dawo ma na yi ko da yan kaɗan ko da kaɗan kullun kullun kan ne su zama jini da zo a yakin yake wa umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam من نام عن جسده من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم وانا حديث إمام مسلم يوكوش دقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يدلش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم من نام عن جسده duk wanda ya bacci bai samu ya yi wiridinsa ba minan laili na dare karatun alkur'ani da ya saba yi ko wasu kallori da ya saba yi bai samu ya yi su da dare ba aw an shay'in minhu ko kuma wani abu daga wuridinsa da ya saba yi ya yi kaɗan ne bai yi sauran ba fa qara'ahu ai ya karanta shi ma baina salatul fajr abin da ke tsakanin sallan alfijir wa salatul zuhri da sallan azhar wato da gari ya waye kafin a zahar ya biya na tukirin da yake da daidai wanda bai samu yi ko karatun ƙura'in da yake da daidai wanda bai samu yi ba ko wani zikirin da yake da daidai wanda bai samu yi ba sai biya da rana kafin sallan azhar idan ya haka ku ba da kuka an nama fara abu mai yanzu za a rubuta masa ladan kamar ma ya karanta da daidai wannan ko shekaru a sai yin ibada cikin dare ya fi lada akan akan da na tilfilin dare sun fi na na yi ibada karatun alkur'ani cikin dare ya tina ya tina rana lada zikiri a cikin dare kai kadai daga kai sai Allah ya fi lada akan da rana shi za aka ce za a rubuta masa ladan kamar ma ya karanta da da dare ne za ka ce man nama an hisbi abin da ake nufi da alhisbu shine alwirdu alwirdu shine abin da kullum kace, shi ake cewa wurudi kullum kana yi ba wai sai na zikiri kawai ba idan kullum da daddare kana nafila raka'a goma sai ya zama wuridin ka kenan na nafila idan kana karanta izu biyu kullum da daddare ya zama wuri ka in kana gifari dari kullum da daddare din to mu abin da muka saba wuridi shine jan karbi ko a cewa ne yana wuridi yana jan karbi to ma'ana dai yana zikiri kenan ko ya ja karbi ko bai ja ba idan mutum yana zikiri na kullum kullum to shi ake wuri. wuridi misali da asuba ka saba kullum aka sallame da asuba za ka yi ta zikiri har rana ta fito wani ya zama wuri din kace haka nan da daidai kullum kana tashi kai na fila kai karatun qur'ani kai kai zikirin Allah da istighfari ya zama wuri din kace wato ta yadda idan ba ka yi shi ba ma ba za ka samu mutuwa sai ka ji ka shiga damuwa tun da ya saba da kiyamun laili turar da bai ba sai ya shiga damuwa haka nan wanda ya saba da zikiri bayan sallan asuba ko karatun alkur'ani cikin jere, ko suna fifili kafin ya kwanta bai dan bai yi ba sai ji duk ya shiga ya shiga da to kaga ya zame masa wuri ke to idan ka saba da ibada wacce kake kullum kullum to idan baka yi ta ba to sai zama na ba za ka ma ji daɗin ba ba za ka ji daɗin rayuwar ka ba a wani amma in kai ta kuma sai ka ji ka cikin nishaɗi sai zama ita ce jin daɗin ka gaba ɗaya ibn kai yake wata ran in sallan ba da shakku islami taimiya yana zaune a bayan sa ga yana tauri yana tauri dai har kan da rana ta fito ta ga na kira raka a da yau ya kalli ibnu qayyim ibnu qayyim sai kama mamaki sai ce masa hadi ne kadawati yau nan a da saka da kuwa sai ta wannan ne shine abun karyawa dan bai wannan ba fatuwa ne wanda kuma wanda ya saba karyawa ne idan bai karya ba da safe ya fita aiki bai zai wani aikin kirki ba to haka ne idan ka saba wannan zikirin da ranar ba za ka wani abun kirki ba za ka ji ba ka da nishaɗi kwata-kwata amma wanda ya kiyamun lairi da daddare ya yi zikirin Allah da istighfari da tasbihi da asuba ya samu jami'in asuba ya yi zikiri kuma bayan sallan asuba ya da gida ya dan huta ko ya bacci ko ya karya ya fita ai a wannan ranar har dai cikin farin ciki ya zama yana cikin farin ciki da nishadi amma in ba ka ba za ka ji nishadi wani yadda ya zo a hadisin maza Allah ta kala kulli guda uku da shi ne yake wa wasan adam kulli guda uku da ya zo kulla su lokacin da za ka kura ka tayi zai dinga buga kullin kurkul wani kare da kai fa kwanta jini yana da sauran jini ya sake duba da saura kaza a haka shi zai riga yake baka idan ya tashi zai waye gari ba na jin daɗi ya ni menene ka bi san ma me yake damu da ba amma dai ba ji da ba zai iya gaya maka ga abin da ke damun sa ba ta tashi halittar nan ba ya nishaɗi amma idan mutum ya kori shaitan kuma ne alwala ya tashi addu'a mazi ya alwala ya fi da da ya kunci duka kullum gaba sai ci gaba da nafilansa da zikirin Ka wannan ranar bayan ya sana a gari ya waye manzala kuma ya ce zai tashi yana mai shaɗi yana ba na yana jin daji da farin ciki zai rasa ma to ne da ta samu ko ya mu zai yi sane da jami'in da ruwa zai samu shi yasa shi jin daji to kaga wannan shine gurji kenan abin da ka saba ka na yi to ba ne suka ce al ku shi ne wirdu in ce al-wirdu kuma kowane irin abin da ka saba ne aikin alkhairi kullum sunan ka al-wirdu ya kace amma abin da ka nufi a al-wirdu min al-qur'ani aw ma kana yahtaduhu min salatin qiyam wato wuri ne na karatu alqur'ani wanda ya saba ko abin da ya kasance ya saba da shi na daga sallan dare kallolin da ya saba da dare bai yi su bai rama da rana don barciya ne dare shi haka nan nafin da ya saba yi a karatun qur'ani da ya bai yi da dare bai yi ba da rana ya rama to sai a rubuta masa kamar ya karanta da dare al-qurtubi abul abbas yace hadal fadl min Allah wa hadhihi fadilatu inma ta'tu liman ghalabahu an-nawm aw udhrun mana'ahu min al-qiyam ma'an yadihi yace wannan falala ne na ubangiji ta'ala ya baka ladan kaman kai sallah da dace ko kaman kai karatun Qur'ani da dace yace amma fa mutum yana samun wannan falalan ne idan bacci ne ya rinjaye shi ko kuma wani uzuri mai karfi hana shi kiyamun lailin ko karatu alqur'ani cikin dare to ne za a bashi wannan ladan in ya rama da rana amma wanda kawai ya share baccinsa kawai da gangan ba wani uzuri to ko ya rama da rana kiman su bai zai gaje ba ko ba wani uzuri ba ne zai yi wa ba kai barcin ba amma akwai uzuri ko na rashin lafiya ko ni abu na ɓacin rai ya hana ka nutsuwa da rana ka samu nutsuwa sai ka rama su wannan za a baka uzuri a kan amma da ban da aka aka kawai ne babu wani guduri ba bacci ba ka yi ba da rana ka yi ba a ba ka ladan na rana amma ba zai ladan na dare ba Wani ajiyar ya nuna mana karatun alkur'ani da daddare da sallan dare ya fi na rana tun da aka ce za ka kutuba da wuka an nama ƙara a huminan dai za a rubuta masa kamar ya karanta da daddare sannan yana nuna mana mustahabbancin mutum ya rike wani wuri ni da daidai na karatu alƙur'ani ko kaza a ce akwai abin da kake da cikin dare kafin gari ya waye ko da wasu mintoci ko awowi wanda za ka gana da ubangiji subhanahu na ta'ala wato bai kamata mumini a ce bai da wata sa'a da zai gana da Allah dukkan tufawa ɗinka ta wuce ba ka da wani lokaci na ganawa da ubangiji ta Allah wanda za ka yi nafin fili ka gana da Allah ka yi zikiri ka roƙi Allah ta ala wasu bukatu bai kamata a ce mumini ba da wannan musamman ma da daddare a cikin dare ko da minti talatin idan ka ci gaba kullum kana yi sai ka ga rayuwar ka ta canza sannan hadisin yana mana kalalan ko shar'anta rama abin da ka saba yi da daddare idan maka samu kai shi ba saboda bacci yarin da ya ka ko uzuri ya halatta karama ya buje ne ka da ka sa bari kullum idan ba ka samu kai ba za ka iya ramawa to da an yin karama kamar an ba za a ka lada kamar kai da yake to amma wanda bai saba yi ba ga wannan ba ramuwa ne a wurin ka ba in yayi da rana kawai yi na da rana ko yi karatu rana sannan hadisi yana haɗi ne a biya ta haɗi ta haɗi shi ne kiyamar dare shine kiyamun zai ka hannun zuwa kawai wato idan an ce na filan dare zai iya ɗaukar farkon dare farkon dare kuma irin ƙarfe tara zuwa makarai na filan ka ba a ce masa zafi don ta hajji kore baki ne to na sa hajji din ya fila da a kan na na farkon dare wanda za ka katse baccin ka kai shi ko lokacin da kowa yake barci ka yi to wannan ya fila da a kan wanda za ka yi shi a farkon dare to ko da na ta hajji ne za ka iya rama hadisi ya tabbata daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nama ala al-witri aw nasiyahu falyuta idza zakarahu aw istayqana don ne manta don ne bacci bai samu yi witrin sa da dare ko ya manta bai yi witrin ba to yi witrin idan ya tana ko ya farka in ya tana ko ya ko ya farka wato baka samu kai witirin ka ba har alfijir ya fito saboda bacci ya rinjaye ka ko kuma wani uzuri ya hana ka to idan ka tashi ko bacci ko mantuwa idan ka tina ka yi in ka tashi daga bacci ka yi witirin matuƙar ba kai sallan asuba ba amma ka riga ka yi sallan asuba witiri ya wuce wato hadisi yana nuna mana ko da an yi janji a masallaci saboda kama kara matuƙar rana ba za ta fito ba za ka iya yi witiri kuma kai sallan asuba ne to kai witiri kafin kai sallan asuba malamin fiqh suka ce idan akwai daman da za ka yi rakawoyi biyar kafin asuba ne ka samu raka ɗaya na asuba to sai ka yi duka ka yi shafa'i ka yi zikiri ka yi raka shafa'i idan kuma bai wuce raka uku da a samu ba suka ce ka yi shafa'i da zikiri kawai in bai wuce raka ɗaya ba ko biyu ka yi zikiri kawai sai ka yi sallan in kuma iya sallan asuban ne kawai da rana za ta fito to kai asuban kawai sai ka bar wani. amma ya tura katar fajiri ana rama su bayan sallan asuba ko dai daga sallan jima sallan asuba ka tashi karama don wani yayi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ko kuma ka bari sai rana ta fito ta daga lokacin da ake sallan wala'a to sai karama rakatul fajiri amma zikiri in ka riga ka yi sallan asuba ne ba a rama shi to da zikiri ai zikirin sallan dare ne in ka riga ka yi asuba kuma ka zikiri ya zama zikirin sallan rana kenan don ba a rama witiri bayan sallan wato ainihin asuba hadisi na gaba an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه وانا حديث daga Abdullahi bin Abu Bin abdullahi bin amur bin abin daga cikin abadila wato abdullahi guda hudu wanda suke yara a zamani sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi ilimi har ta bauta su manyan abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin zubair da abdullahi bin amur bin قال يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا بيعني يتي يا عبد الله يا عبد الله لا تكن مثل فلان karka zama irin wani kana ya kumun laila ya kasance yana kiyamun laili fatara ka kiyamun laili zai bar kiyamun laili mutafakun alaihi bukari na mutum kawai kawai ba zai na gaya mu lafi mutum ne kar Karka zama irin wani da yana kiyamun laili yana tashi da dire yana amma an sai ya bar yin nafila bai ce to karka ka zama irin sa kaga wannan kenan ba abu ne mai kyau ba abinda ka saba yin sana na alkhairi sai ka daina ko sadaka ko zikiri ko kiyamun laili ko sunafi ka ci gaba da to amma da aka ce lata kun misla fulani kar ka zama irin wani an dan sa ya sunan sa saboda ka gaba yabon sa zai ba inda abun kirki sai a ce ka zama irin wani yana kiyamun laili inda yana kiyamun laili ka zama irin wani sai a faɗi sunan mutum ka zama irin abdullahi ka zama irin ibrahim ina kiyamun ne ne kai ma ka zama irin ba to amma sai zama na baya yi ne to tun da baya yi ne to sai a kaya sunansa domin kada wani ya dinga ganin sa da wannan aiki sai ka ga kar ka zama irin wani yana kiyamun ne kuma sai dena sai dena kiyamun ne to kaga idan abu marar kyau za ka faɗa to ka kira suna kawai ka ce akwai wani mutum ya yi kaza ya yi kaza ma abu ne mai kyau ne ba laifi ka faɗa musamman a bayan idonka in ka faɗi aka kayi be shi ne za ka sa mumine bayan Allah ka so shi amma a gaban ka, kai kafa kafa domin kada shi ɗaya ne gaske damarinsa shi kuma ya dinga jin kansa wani abu wasu malin suka ce kila ba wani mutum ma ake nufi a yare ne ba za ta kun kula fulani kawai an faɗa ne kawai kan mai uwa da wani ne kar ma'anansa kar ka zama irin wanda da yana mu zai ya daina yi kaga duk wanda ya daina ya shiga titin kar ka zama irin waɗanda da suna kiyamu da suka daina irin waɗanda suke kwana barci to kaga kowa da kowa kenan ya shiga wanda baya kiyama baya kiyama dai ko da yana yi ne ibn al-arabi yace fi dalilun ala anna qiyam al-layl laysa biwajibin illa kana wajiban lam yaktafi li tarikihi bi hadha al-qadar yace wannan hadisin yana nuna cewa qiyam al-layl ba wajibi ba ya ce da kiyamun laili wajibi ne da ba za a zarge shi ɗan ƙaramin zargi irin wannan ya ce balka ne ya zumuhu abdagasan wato zai zai zarge shi zarge mafi nisa mafi kai mafi ka amma kar ka zama irin wani ba yana kiyamun laili ne ai inda kiyamun laili wajibi ne da jira akan wancan nisa jira a kan sai an faɗi ma wani na rako na azabu za a to kaga wannan shekarar kiyamun laili mustahabi ne ba ba wajibi ba wanda ya ce wajibi a za a la'asar ba in sha Allah za ka ce karya zama ilmi wani hadisin ko yana mana ya halarta ambaci mutum da aibinsa idan ana nufin abin nan hazir wato tsoritar da shi daga abin da ya tsoritar da wani daga abin da ke aikata kar ka zama irin wani sha ko ɗan ƙwaya ko mai kaza ko da ku za ka ambaci sunan mutumi idan wannan ɗin zai zama gargaɗi ga wanda kake wa don kare irin halaye misali yaron kare kana kokarin tarbiyya. sai zama a unguwarku ko a layinku akwai wasu yara waɗanda ɗan shaye-shaye ne ko ɗan shida ne ko ɗan daba ne ko fatiƙai ne sai kaga yaron ka yana son ya yi mu'amala da su to za ka kira sunan ka da suna kar ka zama irin wani kamar ji ka kaga ya zama ɗan iska ko ya zama wannan shahida ko ya zama kaza ka tsoritar da shi ka ce abin da yake ba mai kyau wani domin kada ya koyi da shi wannan in kai ya halatta ko ba da gaskin ne ba da gaskin giba domin ta hadiri da ke wani ya zo wajen mazala ta kalama maza kuma ya karrama shi ya dan tarbe shi haka sai da ya tafi sai maza kuma ce bi isa akul ashira cire da abokin mu'amala irin wani ma'ana wani ba abokin mu'amala ba kaddara rasulullah ya zo kuma ka dan karbe shi kuma ka ce kuma ba abokin mu'amala ba ne sai ina mai sharrin nasi man darahu nasu a kushi yana da cikin yana daga cikin mafi sharrin mutane wanda mutane za su kan dinga lallabinsa domin tsoron sharrin ka ai wani zo ne ka lallabe in ba ka fi san sare ka ko zai gaggiya maka mambaro ya ci maka mutunci ya zazzage ka sai ka lallaba shi ne ba wai don matsayinsa ya kai haka ba ne domin tsoron sa ne to mu dara aka masa to amma ya bi ta akul ashira to kaga anan an san da waye ne ma'ana yana tsoritarwa kar a yi mu'amala da shi kada ka kusance shi to wannan ba daga cikin giba wani ba mutumin kirki bane ba abokin mu'amala bane ana gaya maka don karka mu'amala da shi wannan ba daga cikin giba mun sani a ziba an keɓanta abubuwa guda shida wanda su ba raɗa ba ne duk da shi ta alaya ya haramta ka faɗi aibin mutum baya nan wala ya tabba abukum ba ba kada shashin ku yi naman yi naman shashi so sai aka ware abubuwa guda shida saboda wasu dalilai aka ce su ko ka faɗi laifin mutum ba ba ziba ba wani ya tsara sai ce laifin sabbin bi ghibatin tafi mutazan limin. ومعرف ومهذر ومجاهر فسقا ومستبق ومن سلب الإعانة في إزالة المنكر wato faɗan aibin mutum a cikin abu shida ba ba wani na farko mutazallim wanda yake bayyana da an zalunce shi idan mutum ya zalunce ka sai ka zo kana gaya wani wani ya zalunce ko dai ka gaya ko ka gaya wani ga zai iya kwato maka ko kuma ka gaya wani naka don ka huce in ba ka in cikin abin zai dame ka sai don kai haka ba kai daidai ba lafi shi bu za ku jahara bi su yi tsauri illa man zalim haka ayan take kuwa? Allah Ta ala baya son a bayyana da mummunan abu na magana sai dai wanda aka zalunta in an zalunta ka aka cewa wani azzalimi ne wani ya zalunci idan mutum a wani ya zo ya mare ka ka zo kana fara ko ya ci amanin ka ko ya maka kwaje ko ya maka fashi da makani ko ya kashe maka dan uwa kaga kana cewa ne yayi kaza kaga aibi ne ai amma kana da hakkin ka fara don an ne. kai mutawalli balle kana idan kara ka kai wajen alƙali kana nema a kwato maka hakki amma ba karan ba dai kan zai wuya a ce baka ga wani zan sun ce wa rahatu makrubis sarirati an yushi hutun wanda yake da bakin ciki a cikin zuciyarsa ne ya faɗa in ka faɗa sai ka ɗan zuciya ko ba maka magani to sai arzi wanda yake tarihi ne wato mutum ne yake neman aure sai baban yarinyar sai zo bincike ka wane yana neman ƴata ko ni ɗan kowane yin gari wane yana neman ƴarmu ya kake gani ya halayen da ke za a iya ba shi mata to sai kai ka san cewa barawo ne ko mai shaye-shaye ne ko mashayin giya ne ko fasiki ba nan dole ka bara sai ka a ka wani ba wanda za a ba mata wani yana shaye-shaye ko yana abin nan yana fasikanci amma ana dole za ka wada karka yin ka ce yana zina to ne an zan rika kuma ba ka yi kawo shekaru ba za ka ce da yana neman mata don neman mata yana da faɗi ko mu'amala da su yake yi duk za a ce neman mata yana abin nan yana yana shaye-shaye yana sata ta wannan barawon wannan kaza ko yana da cutan kanjamau kaga duka wani abu ne wanda ba ba ka gudu in ka boye ta ha'inci wanda zai tambaye haka nan idan mutum zai mu'amala da zai mu'amala da wani na kudi yana son su yi kasuwanci da shi zai ba shi jari su yi kasuwa sai zai tambaye ka yaya wane kai kake tare da wani kasuwa ɗaya kuke ina son za mu yi mu'amala da shi na kasuwanci a kai kuma ka san ma'aikaci ne yayi da wani ma bai kwashe lafiya ba da wani ma bai kwashe lafiya ba in an tambaye ka dole ka za ka kai ka da wannan ba abokin mu'amala ba domin ya ci kuɗin wani ya ci kuɗin wani ko a gaya mata dunkule ni na san ba ku kwashe lafiya ba ko ma fara da amma ka je ka kara tambaya a gaba idan ka lulluɓa masa doka a jikin shi to irin wannan da makamantansu ko irin mutum zai ba da shaida ko zai ruwaito hadis ya za za ga akwai ajarwar ta a alimin hadis sai ga ana ta maɗan laifin mutum malami ne kuma wa ana taɓa ɗan aibin sa yadda ba za a karɓi hadisinsa ba to kaga ta'arifi ne wannan ba zai ba ba domin za a cutu idan ya tsawo ko hadisi ya zama ba hadisi ne ingantacce ba ko hadisi ne na karya ga ya cutar da addini ko za a ba ko za a kafa mutum shaida akan wani abu da ka ce kamar tafiya, ka faɗi mutumin kirki ne ko a mutumin kirki Sai kuma ka san ba yin kirki wani ka ta kai wani makaryaci wani kaza ka ne dole ka ka fada in ba ka ba ka halinci ba to sai wa muhaddirin shi ne wanda yake gargadi shi ne kamar irin wannan jami'a ka zama irin wani yana ɗauke-ɗauke ka yadda kai abokantaka wani na ganka kullum kuna tare da wani kai ka san hali wani kuwa ba za ne sai wani dan fashi da mutane. ko barawa ne ko ɗan shida ne ko ɗan kaza ne ka faɗi wasu aibin da ka sani domin kan ya je ya ɗauki wa'in na abubuwan kaga wannan ke kenan wannan ya halatta saboda manzala ta zama yayi yayi yayi wannan bi ta falashe kuma abin da ya shafi kan aure ai an zo an tambayi manzala ta zama dangane da mutum biyu faɗi masu bin ta faisal suna neman shawara muawiya ne me ta abu jahal ya ne ne ta tambayi man sai ta tambayi ma kuma wa za ta aura a ciki sai ce kada ki aure ko ta shi muawiya sulukul ma da zaure miskini ne ba da komai ba zan fara wasu ba da komai yara daga bashi ka, za ta fi aya ne dole sai yana da sana'a yana da albashi ko yana da wata sana'a da ko da bai tara kuɗi ba dai in ya fita gobe zai samu abin da za a ci kana ne za a ba shi mata karki aure shi wa ma abu jaham fa kana la yadau asaw an atiki abu jaham baya ajiye sannansa daga baya dauke sannansa daga kan kafada to wasu ma ne suka ce mai yawan tafiya ne shi bai da zama ne ke da lokacin ki shi ma aibi ne ani wanda baya da lokacin iyalinsa wasu suka ce a yana dukan mata ne wanda shi bi inganci don ya zo a riwa mutum kana barra ba da nisa abu jahal yana dukan mata kar ki aure shi kaga wannan aibi ne to kun ga wannan aibubuka ne aka faɗa na su sai ta ki aure usama usama kuma da bawa ne aka yin taki ita kuma ga ta balarar yaya sai ta sama mamaki tana kaɗa hannayen ta tana usama usama kuma ta yi shi ke nan ta aure shi ta aure shi kuma ta ji daɗin zama da shi daga ba ta zo tana da zuma bawan allah ne musulmi yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan faɗan halin mutum ne sai ka faɗi abin da ka sani a to sai wa mujahirin fiskan bai bayyanar da fasikanci shi ma ba a wani rufa masa asiri don ya riga tona wa kansa asiri ai manzo da kuma ce man satara musliman fi duniya satara wallahu fi duniya wal akhirah wanda ya rufa musulmi asiri Allah zai rufa masa asiri a duniya da lafiya na ke nufi da hadisi ba wai ka ɗauki abinci ka bashi ko riga ba ya je a aikata wani abu na sabon Allah sai ka rufa masa asiri ka ci mata to kai ma Allah zai rufa maka asiri a duniya da lafiya kaga abu yana da falala ko ka san mutum ya yi laifin amma kar ka zo ka fallasa shi don za ka zubar masa da mutunci to amma ko wannan wanda yake yin abun a koyi ne shine ake rufa wa asiri shi yake da wannan falalan amma mutum ya riga ya bayyana ya bayyana kansa shi mai sabon Allah ne a gaban jama'a ma yana yi ya riga ya shahara da shi da wannan wani rufa masa asiri za ka yi asirin ta abu ne ki wannan idan ka tona masa asiri ma ba abin da ba ka da wani matsala ne, barawo ne ne mai shari shari ne ne mai kaza ne har ga an san shi da wannan da wannan ba sai ka ruwa masa asiri in ka faɗa ba kai ji ban ba to da hadisin bukari manzo kuma ya cewa kullu ummati mu'afan ila al-mujahidin duka al-ummata ana rufa musu asiri ba su lafiya ba za a tona ba sai masu bayyanarwa ne bayyanar da sabon Allah to shi kan ai ko baka faɗa ba mutum ya shahara da zalunci don kace azzalimi to mai kai ba ni ba ni sabon abu da ka zo da shi yayi an riga an san shi da wannan to na gudu abin nan na biyar ne wa mustaftin wa mustaftin shine mai neman fatawa mai neman fatawa ya halatta ya faɗi aibin wanda yake neman fatawa a kanka ga wata malam mijina ne yana zalunta na baya bani abinci yadda ya kamata yana duka na da daddare abu kaɗan ya zage ni ya zage iyayena iyayena ba su da mutunci a wurin wannan duk ba aibi ba ne ga wata wannan ya halatta ya nemi duk a faɗi wannan abu mai saboda neman saki in ba wani aibi haramun ne amma inda aibi ba akwai cutarwa ba ya halatta ga yadda muke da mijina kaza kaza da kaza da kaza yanzu idan zai haka in ne bi sake akan wannan ban yi laifi ba sai ka bata wannan suka ce a a sulhun ta tukunna na yi wannan fatan ba a gaggawa a ce ya halatta a ki je dai a muku sulhu ki je ki ga manyan manyan ki a je a yi sulhu a tsakanin ku shi ke nan a je a yi nan sulhu shi ke nan in ba yi ba kuma to ba sai ta dawo in ka ba ma ba ta yi in ka kanta wuce to ka nan mutum zai ce wallahi malam babana ne yana salon ta ne ni duk abin da na masa bana na kuma ina ajiya mutum zai ɗauka ni ina iya kokari na in na masa kaza sai ce ban yi komai ba duk abin da na masa to ya zan yi ne ya zan yi masa ya zan kaga wannan fatawa ke nema yana neman mafita ne ko kuma abu kaza ni na yi kaza ba laifi na ba amma mahaifina ce bai yafe ni ba ko mahaifiyata ta ce ba ta yafe ni ba to ya zan yi kaga sai ka duba kai kuma matsalar yadda take gurgurai da za ka bada ba abokina ne na ma'awala da ke na kaza da kaza to da haka in dai kana ba da fatawa dole wata ran sai ya zo wani ya zo ya faɗa maka aibin wani nasa amma shi ba yana faɗa ba ne don ya tozarta shi ba don a ba shi mafita ne a cikin matsalar da ya shiga wannan babu laifi a ciki don abin wani abin ba bayyana shi ba ai fatawan ba za ta fito ba to na da shi ne wanda yake neman taimako don fitar da wani mummunan aiki mutum ne yana yana barna a goye kai ka sani amma kai ba kai saka hana shi ba sai ka je ka gaya wani sai hana shi misali yanzu wani ta ciyo ne a gwamnati mutumin kirki amma yaronsa kuma yana fasikanci a goye sai ka je ka gaya masa to ya kamata yaron kan nan fa ka abin nan ka ɗauki mataki a kanka ga shi ga shi yana zuwa gidajen karuwa yana ganin sai na shiga ko yana bin masu shaye-shaye ko yana kaza ko da ko yake yi domin a ɗauki ne mataki ko ka gaya mai unguwa ko sarki ko ta ko ko ko jami'an tsaro ma ta kama yana shiga ya fashe ya fita ba a sani ba ko ya tsari wani ba a san shi yake yi ba duka wannan neman kusar da barna ne ko da a boye ne za ka fallasa shi domin a kusar da barnan da yake wannan fuskoki guda shida ba su ba ne bane kuma magi ba bane idan mutum don akwai maslaha hadisi yana koyar da wato dawwama kan aiki na alkhairi wanda mutum ya saba yi yana yi ba tare da ainihin wuce gona da iri wato idan ka fara yi karka kake abu ɗan daidai wa daida wata kai na cikin nishaɗi kake yanzu ba na son ka dawwama kana amma kar kuma ka wuce gona da iri ka tsananta wa kanka mun karanta a can baya inna hadha dina matin wa awqilu fihi bi falaki shadda din adu illa ghalaba adina bil sauki ne shi baccin sa da sauki ba wanda zai tsananta addinin sai addinin ya rinda ya shi to abinda ake so a musulunci ka zama bayyana ifradi wa tafi tsakanin wuce gona da iri da kuma sakaci ka zama kana sakataki ba ka sakaci a addini ka kuma ba ka wuce gona da iri yadda za ka zo abin ya zai gagare ka daga baya ko ka zo ka wuce ma yadda shari'a ta ce aiki ka tsaya ta kafai ba a buƙatar mutum ya dinga wato yanke aiki amma in na wajibi ne kan kaga wajibi ne ka dawo ma kan kaga azan da asar magariba isha aka ba dole ka dawo ma kasan azumi ramadan wajibi ne sanka dole ka dawo ma kasan amma abun da yake na ayyuka alkhairi mustahabi ne ka dawoma kana yi to wannan a wayannan hadisan duka suna nuna mana halalan kiyama ne matsayin wato an yi kiyama ne wanda ita ce sallar da take tafi kowace sallah falala bayan falala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu salati ba'da al-fariida qiyamul layl mafi alkhairin sallah bayan sallan farida ita ce kiyama da lokacin da mutane suke bacci bai da ina fi janna ila murafa murafa zaki wa ma min batini na wa baki ma min zakirin a adda allah wa adda wa janna liman aka a liman aka yi bar kalama wa aka a masahama wa sallah bin jai wa nan suni na a janna ko sun manya manyan benaye na na gida wato na na na gilasin dinari da azurfa in kana ciki kana ganin waje daga waje ana ganin ciki Allah ya tana su ga wanda yake yin magana da jihadi in zai magana ka koyo ne na su musulun ka ga mutum bai sha magana da kuma ciyar da abin da sabi zai, da kuma sallan kiyamun zai. mutum ya dinga sallah da diddiri lokacin da mutane suke bacci to mutum ne zai samu na binaye kan sama hadisi na gaba وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجه أو غيره صلى من النهار الثنتي عشرة ركعة رواه مسلم أنا عرفت ما مسلم وكوش تبع عائشة رضي الله عنها قالت التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمان الله صلى الله عليه وسلم يا كفن إذا فاتته الصلاة من الليل إذا صلى تقوم في مسجد الديري min waje'in saboda wani ciwo ciwon ya hana shi kiyamun laili an ghairihi ko wani abu daban wani uzuri da ya hana shi kiyamun laili salla minan nahari sai yi salla da rana sintai ashara ta raka'a raka'a goma sha biyu wato sai ya rama sallan da rana ke idan bai yi ba da daddare to yana ramawa da rana ana aka ce raka'a goma sha biyu wato ba sa bitiri ba ce nan hada da yusri ya zama raka'a nawa raka'a goma sha uku to haka manzala sama ta ne to da kuma sai sallah raka'a goma sha daya, don ya zama a hadisin Aisha ma ta da yazidu fi Ramadan wala ta dari ala ila asharaka ko a Ramadan ko ba Ramadan ba karawa a kan raka'a goma sha sha ɗaya to a wata riwaya ko ta ce yana goma sha uku to suka ce to ko dai ta hada da wato raka'atul fajr ne sai suka zama goma sha uku ko kuma dai wani lokacin kuma ta gano ya sha uku sai da za ka yana yin goma sha uku yana yin kuma wato ainihin goma sha ɗaya in an ce sha biyu to ba haɗa da litiri ba ke, na haɗa da litiri ya zama raka a goma sha to wannan wasu malamai suka ce kiyamun laili wajibi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi Wa wasallam shi sa ya kira ma wajibi ne a gare shi saboda ana take cewa min al-layli fatahaddath bihi nafilatan laka asa an yabqa rabbuka maqaman mahmud da daidare ka tashi ka yi tahajjudi wato ka hana idon ka bacci na fila tallaka sai suka ce an ƙara masa ne akan farilla a kan ya baka karambu ka makama mamu da Allah zai tashe ka matsayi abu ne wura na kiyama shi a baka cikin al'umma ba daya ko kuma min al-layli fa tahajjad bihi nafilatan tallaka a kan ya baka karambu ka makama mamu da suka ce mustahabbi ne don abu a fassara aya shi ne da daddare kar ka yi bacci ka yi kiyamar dare na fila ka sai zai maka na fila ya zai maka tsarin lada sai a tashi ka ranar kiyama matsayi wanda yake a kullum wasu malamin kuma suka ce da da farko an farlanta kiyamun dare wa manzala ta kuma daga ba kuma sai zama Musa zancen da ya fi zama rajini cewa ba wajibi ba ne musa ne manzala ta kuma yake sallah ce ta mustahabi to sai dai yakan biya ta da ranar domin me domin kiyaye abun da ya saba yi na aikin alkhairi ba ka ya kuma ba, to da aka sai biya da rana domin wuri ne alludin mutaji abun da ya saba yi ne yau da yau yau da kullum to kawai da haka kenan kai ma idan kana kiyama dai yau da gobe za ka iya ramawa kamar yadda muka faɗa a wancan a wancan hadisi duk wanda ya saba kiyamun laili idan bai yi ba to zai ji ya shiga damuwa to in ya rama kuma sai ya samu ne sai ya samu sauki sai ya samu sauki kiyamun laili kuma shine izzan mutum izzul mare kiyamun mutum ka so ka samu izza sai zama kana kiyamun laili ka samu matsayi a wajen Allah subhanahu wataala kuma ka samu izza a cikin al'umma sai zama kana tsayuwar dare Allah zai sa maka wani kurkini da tsobin kiyamun laili da take ya sa wanda da cikin magabata in yawa ya gari ma san ta gaya masa bakar magana ma sai ya san laifin jiya ba yin kiyama daidai ba sai ya da jiya bai samu yin kiyama daidai ba har ta samu dama ma za ta iya gaya masa magana ko kwarjinin zai ya dan rubuce da ya kiyama daidai wannan kwarjinin zai hana ma ba za ta iya gaya masa magana da ji za ka ga idan mutum mai ibada ne sai ka ga Allah ya sa masa wata riga ta mutunci da kwalfi sai kuma ana ana ana amma mutum ba bai tsoron Allah ba da ya ga 'ya'yansa ko rena shi matansa ko rena shi sauran jama'a duk ya zama banza a cikin mutane ba ya zama ba komai ba amma ka ji tsoron Allah sai Allah ya sa komai ma ya ji tsoron komai ya ji tsoron sai dai ɗan abin da ba za a yi ba na na jarrabawa na ibtila'i wata ran matar ka za ta iya gaya maka magana ‘ya’yansa ko ne amma dai ba ya zama al'ada ba wani zai iya gaya maka maganganu wannan kuma jarraba ne amma ya zama al'ada dai kai baka da wani mutunci a cikin mutane a sai dai baka ji tsoron Allah in dai ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin ubangiji ta Allah ba ka saba wa Allah kana yi wa Allah da ya sau da kafa kana biya mullai to Allah ya sa maka kuldini a fiskan ka za ka yi mutunci a cikin jama'a ba za ka walakanta ba don manzara kuma ya ce al-mu'minu la yusaddu mu'mini baya kaskanta nasi ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta ɗauki ƙasƙanci ba sai dai tsautsayi wata ran wannan kuma jarraba ne annabawan Allah ma an buje su ko an walaƙanta ko wasu lokutan amma duk saboda addini ne ta in don addini ne wannan kuma ba matsala ba ne ba don wani abin duniya ba kiyamun eh, laili yana da mahimmanci ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul sajda yana cewa tatajafa junubuhum anil mazaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun wato su bayin Allah na gari wato kakannin su yana nisanta daga wuraren kwanciyar su gidan dare suna bauta wa ubangijin su subhanahu wata ta'ala da daddare suna nafila suna karatun qur'ani suna zikiri kuma suna yin haka ne khaufan don tsoron kada Allah ya zartar da su wadama da kuma kwaɗayin lada a wajen Allah ta'ala da kwaɗayin aljanna kuma suna ciyarwa daga abin da ubangiji ta ala azarta su da shi wato suna kiyamun laili don tsoron kar su shiga wuta suna kiyamun laili don kwaɗayin su samu aljanna haka bayan Allah suke ba kamar yadda yan bidiya suka ce wai karka bauta Allah don tsoron wuta ko neman aljanna ba wannan kuma ya saba wa Qur'ani ya saba wa hadisi kuma ya saba wa yadda magabata malibu da dinari ya tsaya kiyamun laili ya rike gemunsa yana kuka yana cewa Allah karka azabtar da wannan kuka ya Allah karka azabtar da yana kuka yana kiyamun laili kaga kaufan kenan don tsoron azabar Allah a cikin suratul zariyat ubangiji ta lafi inna muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأبحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ما صورهم ألا سنة الجنة الجنة وعيون لإدانيا نروى لنزمة لننون لنبيان وبسنة الجنة kuma sun samu dukkan alƙawarin da Allah ya nuna na nihomi na aljanna ya aka suka samu wannan yake innahum kanu kam da zalika mursi kafin ma su zo aljanna mutanen kirki suna kyautata ayyukansu ya za ka misali na yi wanzu ya ce kanu kalilan min al-layli ma da ne da dare suke bacci kiyamul layli da zikirin Allah da karatun alqur'ani sai za suka samu wannan wannan ga'a kuma sannan wa bil akari min al idan asuba dai kuma sai istighfar wato ya kai kiyamun laili kada ki a gaba ta kuma ba kai kama astaghfirullah kula ana sai su yi bari har aljiri yake ke sai san fajr ka sai masallaci haka suke bayan Allah da dare kuma a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi da bai roƙo da wanda ba roƙo wanda ya roƙa suna ba shi wanda bai roƙa ba ma za a ba shi wannan su ne bayan Allah na dare wani idan aka roƙe shi kora yake wannan ba jami'a ne ba shi wai ya zo roƙo a rayuwar wai ko ya yi niyan ruwa ma an ne shi zai hana ai kowa ba a son amma ka yi. akwai wanda buƙata ne ta kawo shi da dura ne sai ka masa illa yi ko kuma ka masa kalma mai daɗi to ba a ce sai wanda bai roƙa ba za a ba wani kuma sai an roƙa zai ba? wai baka roƙa ba zai ka ba ai wani yana da girman kai ba ba a roƙo ba wai sai ka zo kana fadin su ka kankan da kanka kafin su ba duka kuskure ne bawan Allah da wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba duk yana baya ba neman godiyan kai ke ba inna ma duk yi hukum yau da billah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna na kafin rabbina yawman abusan famfashiya suka ce tun Allah kawai suke ba ba ma nufin godiya ba sai ka gode ni tsakani da Allah na ka ba na son ka gode ni ba ma ba na son kuma kafin wata sakayya ina tsoron wata rana ne mai tsawon fuska ita ce rana aljiya rana mai tsanani ke kowane abu na ba ka ne don yin kuɓuta daga tsananin ranar aljiya shi kenan da wanda ya wanda ya roƙa ka shi kana da wanda bai roƙa ba ma ka shi ka duba irin waɗanda su kuma ba ta iya roƙon su ma suna da haƙƙi su ne makaromu suna da suna suna da wannan haƙƙi kuma sai ka ba su to ka zama mutumin kirki kenan wato ainihin bawan Allah sai ka samu addu'o'i ta kowane irin wani irin bangare sannan Aisha radiyallahu anha kamar da zuwa hadisin bukhari da muslim ta ce kana rasul zama ya kohu min al-layl hatta tatafakkara qadama manzon kuma yana kiyamu layl har sai kafafuwan sa sun kumbura sun fashe yanzu ba don matsayin kiyamu layl ba manzon kuma zai tsaya har kafafuwan sun kumbura su fashe a kai babban al'amari to ta ga wannan sai ta ce ya rasulullah lima ba me ka kake wannan Allah ya gafarta maka da zanubanka kuma kana irin wannan sai ya fada a konu hamdan shakura ba zan zama bawa mai godiya ba godiya wa Allah yake ya mallai godiya wa Allah a cikin lokacin da Allah ya maka ni'ima kuma to sai ka ƙara yi masa da'a shine kana masa godiya shi kuma sai ƙara amma wani idan Allah ya masa arziki sai mutunci sai je tashar godiya sai ya manta da Allah sai Allah ya jarabe da talauci ne ta wani Allah ba shi shugabanci shi kenan ya yi gaba kenan ko ya samu ɗaukaka ba ruwansa da ibada ba ruwansa da bin Allah sai Allah ya jarrabe shi wani Allah ba shi ilimi haka a ah, ta'arraf ila Allah fi raqa ya arifa fi shida lokacin da kake cikin wadatan san Allah sai Allah ya kula da kai lokacin da kake cikin tsanani to da haka bawan Allah shine wanda in Allah masa ni'ima sai ƙara yin ibada wata kuma zalla ta kuma Allah ta'ala ba shi annabta matsayin sa na annabin Allah ya san cewa shi dan aljanna ne garin amma kuma yana kiyama da don ya ƙara daraja wajen ubangiji su ba don ya gode wa Allah bisa ni'iman da ubangiji su ba hana wa ta'ala ya yi masa haka na hadisi ya tabbata cikin bukari da muslim matsalar kuma yake yake gaya wa abdullahi bin umar yace ni'mar rajulu abdullahi da law kana yaqumu al-layla yace ma dalla da mutum abdullahi bin umar da ake na kiyama Ni ni'mar rajulu ma dalla da mutum waye shine abdullahi Dauka ka ne yusalli bil da ce yana sallan dare ma da lafiya wato mutumin kirki ne ina ma da ya kara da kiyamul layl kai ma da lafiya shi da ya kara da kiyamul layl salim dan sa salim bin abdullah yace tun da manzala ta kuma ya gaya wa abdullah bin umar wannan magana sai ya zama baya bacci da dare sai an kada kiyamul ne. yake kiyamul layl shine adam mu'mini ke ka da walwalarsa ta zuciyarka da adonsa shi ne kiyamun zai tun daga nan yake kiyamun zai an ambaci wani mutum a wajen manzala ta zama aka ce wannan mutum ya yi barci har gari ya waye bai yi kiyamun ne ba bai zai masu ba sai manza sama ya ce za ka rajulun ba da shaidanu fi huzunai wannan mutumin shaidan ya yi tsari a kunnen duk mutumin da ya kwanta har gari ya waye bai tashi ba to shaidan ne maka tsari a kunnen ko ka sani ko baka sani karka ce ba na taɓa ba na jin fitsari to ka sani fitsari shi ɗan ne ai ba irin fitsari mutum bane ko na dabba shi dai yana shan ruwa ya gaje maka to amma dai shi ɗan ya yi maka fitsari shi yasa sa ka kasa yin kiyamun da yake yanzu za ka yadda ka zama cikin wanda shi ɗan suke wa fitsari a kunnuwan ba ka aibi ne ke sannan hadisi ya tabbata wajen imamu tirmidhi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 ai wannan sallan bayan Allah ne kowa na bacci wani ma na min shayi wani bai san inda yake ba kai ko ka tashi kana kiyamu ne kana ganawa da Allah manzon ma ya ce ku dinga yin kiyamu ne za ku shiga aljanna a cikin aminci cikin kwanciyar hankali kenan za ka shiga aljanna din ne ma to inda Allah ya zaba ne ba suke yin wannan ibada sai ka lura sai ka yi hisabi kai kana cikin su ko ba in je baka cikin su da kai kokarin ka shiga cikin ka fara kuda da nafila raka'a biyu wata nan za ka iya hudu wata nan kai shida wata nan kai yi wata ran har ka goma sha ɗaya da kaɗan kaɗan kana yi kana saba zai zama in lokacin ya kawai ka ji kafar kafar ba sai an tace ka ba kai da kanka saboda ka saba duran da kuma bacci ya rinjaye ka saboda wani gajiya ka ji baka gane ba da rana sai ka rama shi ke nama in ka gama rakoyin da za ka yi akwai sauran lokaci ka yi ta listin gifara astagfirullah ka dinga wanke da ka. kana wanke talaucin ka da yake bari yana wanke zunubai kuma yana wanke talauci a ce cikin dare karshen dare kullum sai ka wanke zunubanka da talaucin ka kaga rayuwar ta kama za ta yi kyau kan za a san kuɗi ma ka lalace su ke ba musamman cikin dare na kana ta dariya saboda an taɓa maganin na shekar wato wani kawai yanzu shi wani in an ce za a yi kuɗi shi ke nan kuɗi da zai riga yake <laughs> zai wanke talaucinsa kaga da cewa wanke zunubi wanke zunubi wani da zai hankali sama ba zai da kan in kake zai wanke talaucinsa to ka gani da sanin zai da kamar umra da aikin hajji kaga hadisi ne ingantacce tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yalziyan al faqra wal dhunuba kama yajlihu qabas al hadid wa dhahab al kuma ku dinga yin aikin hajji da umra suna wanke zunubai da talauci kamar yadda zuba zuge yake goge sakan dinari da azumi aikin haji da umra suna wanke mai suna wanke talauci amma galibi mutane suna zuwa umra saboda mai wanke talauci ne kawai su gyara ruwa galibi sai dai da ta gaja ah, na hawa kayan mun ga mun ga abin nan ah, mun ga amfanin umran nan bara ya aka yi to za ka samu wata bukatar da ya duniya da ita kuma ya kamata dai yin hajji a roƙi duniya da lahira gaba ɗaya zama manufar babbar ita ce lahirar an kuma sai a shigar da mai sai a shigar da jori to da yake gibarin kai zama don wanke zunuban ka ne sai wanke talauci kuma ya biyo ya biyo baya ba ibada saboda samun abin duniya min kuma yuri duniya wa min kuma yuri al-akhirah man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma na sha'u liman yuridu duniya kake so sai a baka duniya kuma lahiran ko baka dani. da ni بعد ذلك ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ka كان ka a yi musu da cewa in lahiran ka ma kuma sai a baka ita duniyan ko ba za ka kuɓuce maka ba za ta zo da kanta duniyan da kanta za ta zo maka kana gudu ma tana jinka lahiran ne neman ta yi wahala a kan a kan duniya idan Allah bai kaddara maka mai arziki ba kuma duk wahalar da kake ja ba za ka yi arziki Allah ta'ala ya sa muna daga cikin masu arziki Allah ya kankare mana da zuwan da talauci gaba ɗaya وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Yeah.